Majalisar kula da harkokin da'awa ta ƙasa ta gudanar da wani babban taron koli da ya janyo hankalin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar kan ainihin matsalolin da ke shafar zamantakewa a Najeriya. Taron dai da aka gudanar a ɗakin taro na Obiwali International Conference da ke birnin Fatakwal a jihar Rivers ya samu halartar manyan jami'an ita wannan ƙungiya da kuma sarakunan gargajiya kama daga yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar taron da ya samu halartar mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar da kuma wasu manya-manya daga arewacin kasar kan abin da ya bijiro da wannan taron a yanzu ya sa na tuntuɓi shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasa musulmi ta ƙasa wato na kwanyo a takaice malam muhammad lawal mai doki kuma ga abin da yake cewa this conference that is coming up or this summit that is coming up at this time yana cewa ne wannan taro ya dace a daidai daidai wannan lokaci musamman bisa la'akari da matsalolin da ke ci gaba da karuwa na rashin jituwa da tashe-tashen hankula tsakanin kiristoci da musulmi musamman don tabbatar da cewar haɗuwar ƙabilu daban-daban a wannan taro da ya samar da fahimtar juna domin tabbatar da tsari yadda magabata suka kafa ƙasar ta Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalla kuma bisa la'akarin yanayin mahalarta taron na tabbatar zamu mu cimma nasara kuma daga jawabin da suka gabatar gaba ɗayanmu mun fahimci yadda ake zuzuta matsaloli na tashe-tashen hankula. We have come to understand that these issues are being blown out of proportion. Da dama dai na ganin cewar wannan taro ya zo daidai lokaci da ya dace matuka bisa la'akarin tashe-tashen hankula da zaman doya da manja da ke ƙara abkuwa a musamman tsakanin musulmai da kiristocin ƙasar da gingimin fulani da hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram Haram da na 'yan bindigar Niger Delta ko da yake yanzu lamarin ya lafa da wasu masu kare kaina da makamai ba bisa ka'ida ba waɗanda ake dangantawa da matsalolin na tsaro da ƙasa ke fuskanta da kuma rikice-rikicen da ake dangantawa da harkar siyasar ƙasar ganin cewa zaben shekara ta dubu biyu da goma sha tara na daɗa ƙarasowa. Ustaz Muhammad Mahajir shi ne shugaban ƙungiya mai kula da harkokin da'awa na shiyar kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar ya ce. I mean the Muslim and the Christian are as if the hatred is you know is really really Yana cewa ne a daidai lokacin da ake neman mafita tsakanin Kiristoci da Musulmin Najeriya idan aka yi la'akari da ababen da ke faruwa a wasu sassan kasar ta Najeriya inda ke yi a tsakani ke karuwa muna ganin taro irin wannan zai taimaka a ɗinke duk wata baraka kuma nan gaba kaɗan za mu gudanar da irin wannan taro a jihar Delta. We also have a program that will come up in Delta State. Da ƙarshe dai wannan taro da majalisar ke gabatarwa a duk shekara wanda aka gabatar da jawabai da kasidu daban-daban kama daga shugabannin coci-coci da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin al'umma su mai da hankali ne kawai a kan zaman lafiya musamman tsakanin musulmi da kiristoci su rungumi juna bisa la'akari da yadda ƙasar ta Najeriya ta kahu tun lokacin turawan mulkin mallaka Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.